يقول المسلم رحمه الله قال سنا أبو كامل وبير ابن حسين الجشدري قال سنا عبد الواحد ابن زياد قال قال حدثنا محمد ابن أبي إسماعيل قال سنا عبد الرحمن ابن آه، ابن هلال العبسي عن جابر بن عبد الله قال اتجاء ناس من العرب وصوا متى نتكلا ربعون قوي سنزوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع ذا أن صلى الله عليه وسلم قال اسكتي إن ناس من المصدقين للي وصوا متى يعني daga cikin masu bayar da zakka an gane ko ko kuma al musaddiqin masu karbo zakka da ake aikawa ya tuna nasu kan zo mana fa yusbihuna na sai su zalunce mu ko su tauye mana haƙƙi an gane wannan ba zalunci na asalin kalmar zalunci ba a yaren mutanen Madina in sun ce zalunci galibi suna nufin kuskure ma'ana suka muna na mana a wajen karɓo zakkar ƙwale ce faƙadar rasulullah sallam sai annabi sun ce ardu musaddiqikum kai ku amince da waɗanda ake aikawa su karɓo muku wannan zakka su karɓo wannan zakka hannu ku yadda da su ku amince musu mu muka sa su magana ka ce na zalunci ku fito da wato zaluncin a ganshi a fili an gane ku, an ganshi a fili sai a canza magana qala jarir jarir yake cewa ما صدر عني مصدق منذ سمعت منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض جرير ابن عبد الله البجلي صحابي كتوا ما صدر عني مصدق wani mai karɓar zakka bai taɓa zuwa wajena ba ya zo ya tafi face sai ina mai amincewa da shi ina mai da shi منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم tun da na ji haka daga wajen albi sallam ban taɓa sa shakka a kansa ba ashe kenan idan shari'a ta ce ta kama ta kafa zakka kwamishin haramun ne ka zo na to ka a ba zakka fata cinye kada to yanzu shi kwamishinan zakkar shi yanzu yanzu a ci kaza ba ruwanka ardumu sadiqi ku kenan kai dai ba ka fitar da haƙin ka bayar ba ruwan su ne su bayar ruwan su ne su sa'in da da su ne ka fitar magana cewa ai ka ba da kuɗi a gina masallaci ko eh, a cinye kuɗin ka yi da Allah ba ka bari bayar jira duka wajen Allah yanzu a ci kaza kaza wai za a gina makaranta to ka a cinye kudin ake ji ka ji haka kawai ake ji shi ka bari an ci kudin a fili suka zo ka duk shaidan ya riga ya kaci kaci da zuciyar mutane kuma garin wannan tambayoyin naka tambayoyin nan ba su kare ba kuma ya hana ka aiki an yi sauki kada kan wannan tambayar an ka ce to tun da ginin masallaci ba zai yi ba to mu je gina makaranta nan ma sai ce to ai ka san matsalar su ma masu gina makaranta sai ka ce to ba za ta fi bakin kasuwa to ai su ma kaza kaza kaza amma gurin haƙƙi shi aiki shi ne ko sai bude zuciya ka ai ga shi za a sabar bani na habiba su ne na abokinka sai ka je ka taimaka eh sai kana bari jiki yana bari sanda za ka fidda kuɗin ko za a yi bikin yanka wa harkar bajinta harkar waye sai ka ji a nan kana kashe kuɗinka hankalinka ko ce amma na ce za a buga littafi to ka san matsalar malaman nan fa shi yanzu eh, buge-buge da bubbuga wannan fa da waye waye waye waye ka za ka za ka za ka za gina masallaci gina makaranta gina kaza wallahi shi ɗan siyasa ba yi da kowa a duniya ba za ta taɓa yadda da kowa ba an aikin alkhairi ya zo ba na kawai ka je ka aiki kanka zai ke sa wato asali ka yi aikin dan Allah faftahu inda Allah rizq aikin ka ka neme shi wajen Allah ba ruwanka da ka baya an cinye baka baya an ci ba waye waye ba ruwanka da su sai tsarata kai a wajen Allah kake neman ladan ka sai sa dan ya hana mutane aikin alkhairi da wannan ka duba a gidan giya babu mummunan zato a gurare kaza babu mummunan zato amma da an zo masallaci ladan ai ana zargin ladan zai iya cin kudin nan ana zargin liman ai ana akwai yiwuwar liman ko ya iya cin kaza ko shi malam eh, kasan eh, cima zaune ne eh, ai kasan kaza kaza duk mun waye gari mun bata malamanmu ga baki daya mun bata ladananmu baki daya mun bata limamanmu ga baki daya mun bada kanmu ba mun bada kanmu ba muka lalata su ba wannan an ce kawo kwararen shaidu guda uku cewa liman ya ci kuɗi ba ka iya faɗa ba ba za ka iya faɗa ba sai zaci da cire shaci faɗi amma shi ɗan ya nuna maka wani abin gaskiya ne ya nuna maka gaskiya ne shi sa na dane ku haƙuri da limamai ku yi haƙuri al'amura gubatan allah ba kula don aikin ku kawai ɗaya eh, ƙwarai da gaske yau idan aka ce liman ku ya ci dubu goma wallahi sha faɗa a rediyo amma a harkar banza an wani ci miliyan goma ba wanda zai faɗa kamar dama allah allah yake kawai limani zai ce a faɗa sai hakuri sai ke limamai na yake cewa illa wa huwa anni radin wani mai karɓar zakka da manzan Allah ke turowa bai taɓa zuwa waje na face sai na sai na ji na amince da shi sai ya ji na yaji da shi tun da na ji haka daga wajen manzan Allah sallallahu arbu musadiqiku don da za su karɓi sadaka a hannunku ko su ga zama sila za a gina masallaci za a gina makaranta za a fidda zakka ba ruwanka sun ci amana ba tsakaninsu da Allah Allah kiyaye shi وقال لسان أبو بكر ابن أبي شيبة قال لسان عبد الرحيم ابن سليمان وحول سنة قال لسان محمد ابن بشار قال لسان يحيى ابن سعيد وحول سنة قال لسان إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد ابن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه babu taglizu uqubati man la yu'addi zakata babu da ke magana akan taglizu girmama banka ma uquba banka ma uquba da narko man la ga mutumin da ya zamo la yu'addi zakata baya bayar da zakka shari'a ta girmama uba a kansa ba da sa'a bukari ibn abishai ba ba da sa'a kiyun ba da sa'a al'amash anil ma'arur ibn suraidin an abi zarrin bal abu zarrin ke cewa intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam na jojan annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisin yana zaune fi zilli ka'aba yana inuwar ka'aba ba da ce humul akhsarun wa rabbi ka'aba falamma ra'ani yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani qala ce humul akhsarun wallahi sune mafi tabewa wa rabbil ka'aba na rantsa da ubangijin ka'aba qala ki fasitu ah, sai na kara matsuwa hatta su sai na zauna falam ata ƙara. kai ban samu dai nutsuwa ba an kun an kumtu ko sai na sake mika wani ƙara turawa ma'ana sai na ji kamar annabi sallallahu yana ɓoye wata kalma ne ƙasa ƙasa ma'ana ban samu sanyi idaniya da nutsuwa ba shi ne ma'ana falam ata ƙara an ƙumtu wato ban ɗan samu nutsawa ba ce sai da na tashi na ƙara matsawa kusa da shi fakulta sai ya rasu da laye annabin Allah fi da ka abi wa ummi kafu babana kafu ta manum suwa ka kace mafi asara mafi taɓewa ne ƙwale ce humul aksarun amwalin masu kuɗi masu yawan dukiya waɗanda suka fi kowa yawan dukiya illa man qala za, sai dai ga wanda ya aikata haka wa haka wa za wa haka za ya aikata haka da haka da haka a cikin dukiyarsa ma'ana ya aikin alkhairi ya aikin alkhairi karka yadda a ce kafi kowa kuɗi baka fi kowa mutane baka fi jama'a alkhairi ba yanzu yan gasar shugaban masu kuɗin Kano shugaban masu kudin afirka shugaban masu kasar kudin duniya ya kamata sanda ake wannan labarin a gefe kuma a dinga rubuta shugaban wanda ya fi kowa alkhairi a kano a najeriya a afirka amma wannan kawo mutane suna ƙara ƙoƙarin su danna kanka a hoteli ka fi kowa kuɗi baka fi kowa alkhairi ba humul aksaru na amwalin waɗanda suka fi kuɗi illa man قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمال نعم وعن شماله معناه سي wanda ya aikata haka da haka zai ce min bayni yadayhi ta gabansa wa min khalfihi ta bayansa wa an yaminihi ta damansa wa an shimali kaga ta bayansa da kuma damansa wa an shama wa an shimali da hagunsa wa qalilun ma kadan ne ko daga cikin masu kuɗi wanda ake basu dama su aikin da ya kamata da duke ma min sahibi ibilin wallahi babu wani mutum ma raƙuma wala bakari ko ma shanu wala ganamin ko ma dabbobi la yu'addi zakataha wanda baya bada zakatta illa ja'at yawm al-qiyama ba ce sai an zama masa da wayannan dabbobi ranar al-qiyama a azama mafi kiba mafi kumbura ma kana fiye da yadda take a nan duniya wa hu ko mafi kiba tanbihu za su dinga sukan sabiquruniha da wato kahonsu wata tsa'uhu za su dinga taka shi bi ausulafiha da kofatansu kullama nafidat ukhraha idan ta karshen ta kare ma'ana zira sa'i sai ta taka shi ko ta taka shi ta burbuta shi ta gaba har ta karshe da ta karshen ta kare sai a ce to a sake dawowa a alaihi ulaha sai a ce ta farkon da sake dawowa a cikin wajen wannan tawakketar Allah ke shi mu hatta yuqda bainan nas haka za a ce masa a filin kiyama hatta yuqda bainan nas har sai an yi hukunci a tsakanin mutane kudi suna da amfani kudi suna da alkhairi kudi hanya ce ta aljanna kofa ce ta wuta kofa ce ta aljanna idan Allah ya baka kudi a matsayinka na musulmi yana baka ne da nufin ka samu aljanna ni'mal malus salih lirajul salih madalla da kudi nagari ga mutum nagari Allah ya baka kudi ka kasa aikin alkhairi azaba yake baka da shi maimakon kai asali kuɗi su maka hidima ya kamata ku fuskanci wannan kuɗi su zama bayinka kawo kansu kai tsallan baɗake kai imani an gane ko ka kashe su wajen yi wa Allah da'a ka kashe ka ci ka ka rika ka ɗinka ka bayar ka gina ka komai ka kuma gina masallatai ka kashe su mai magana yana cewa kuɗi da maciji maganin su kashewa in baka iya kashe kuɗi wajen aikin alkhairi su za su kashe ka wajen aikin shari'a ya kamata mutum ya fuskanci wannan sai zama ko a ce kai gwani ne na tari kawai ka mutu ka bawa ka tarawa sai ka za ka fahimci wannan a duniya ka kaci kasha ka gina wa kanka aljanna mun faɗi wannan ka gina wa kanka aljanna ka tun anan masallatai kayi gidajen marayu kai, kwatami kai, taimaka marayu kai. tubatar da mutane kai siyar littafai kai yaɗa kalmar Allah kai musulunta wa an je an yi da kai ba wani a cikin ƙauyuka da rijiyoyi da abubuwan da alkhairi duk kai kuma a gefe ka ci kaza ka ci ka kare kashi eh? ka ka riga ka auro irin kalan matar da kake so wannan kenan ka je inda kake so ka je a duniya amma kuma aikin alkhairi ke ne a gaba wannan shi ne abin da ake nufi amma a cikin kullum sai dai tarawa tarawa ba a to shi za a ci ka mallaki tarawa amma baka mallaki shekarun da za a ci ba baka mallaki shekarun da za a ci ba eh يكتب قال الفاء أبو كريم محمد بن العلاء قال الفاء أبو معاوية عن عامش عن المعرور عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نائس نائس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يناثني في ظل الكعبة أي إنه الكعبة فذكر نحو حديث وكيع سيف الإير وانس حديثي واندي قبات نعم أنا أبي ذر لا لا تو fa na awadi sauki gaira annahu qal sai da cewa shi a wannan ruwa yace wallazi nafsi bi yadihi ma alal ardi rajulun yamutu cewa babu wani mutum da yake ban kasa da zai rasu a yad'u ibilan ya barra kuma au ko shanu au ganam ko dabbobi lam yu'addi zakata wanda baya bada zakata face sai ta zo na alkiyama ta tattaka shi mafi girma mafi kibarta kuma yadda suke a duniya قال سعد الرحمن بن سلام الجمحي قال سعد الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني ni wallahi ba zai faranta min ba ba ma zai burge ni ba annali da zabin a ce ina da kwatankwacin dutsen uhud na gwalagwalai tati alayya salis a ce in yi kwana uku wa indi minhu dinar ina da ragowar dinari na wannan dutsen uhud na gwalagwalai ma'ana in mallaki wannan ni ba su ta zama a waje na ne abin burgewa ba zan kashe su wajen yi wa Allah da'a kwana uku so mutuna da dinari ai ni albu ne a waje na in ji manzo Allah sallar. illa dinarun kawai in ka gama na rike wani dinari sai dai dinarin da ya zamo arsudu wanda na ajiye shi ko na tsare shi lidainin alai don wani biyan bashi da zan yi da shi a kaina to shi sa in ka tara kuɗi Allah ya baka dama da za ka kashe sojin yi wa Allah da'a ya baka ɗaya. shi sa duk sanda aka ce ana ambata addini za a yi addini hidima ka ji ƙaiƙayi, ka ji cewa ka muna na zato kawo kana ta magana kuɗinka. kuɗinka kuɗinka annabi sallallahu ce kulubu na adam mari mari ce maluka illa fakta anfaqta bai ka kana cewa kuɗinka. ai baka da ba ta sai wanda ka ciyar ka bawa Allah ajiye su shine kuɗinka amma wanda zaka je za a zo a maka hisabi ya tafi kashi wancan kuma ce mai kai ai Allah masallaci na gina wanda ake sallar na a ciki ya sani makaranta na gina marayu na taimakawa masu rauni talakawa na ciyar matsaraita na tufatar musuluntowa ne da su ya sani don ma aka yi don shi aka yi in ma za a biya shi zai biya <laughs> gane kuma zai biya ɗin don ya ce zai abin da aka ba shi ba shi ne E, haka yi ce kuma Allah baya ba Allah maɗi sarki baya kuskure baya mantuwa wallahi al'azim wa rabbil ka'aba sisi sisi minti ɗaya sakan ka ba wa Allah shi a rayuwarka wallahi sai Allah ya dama da shi wannan mutane in zuciyarka ma ba ta jin haka to ka tabbatar da ciwon iwa imani ka akwai raguwa wallahi duk abin da mutum yi wa addinin Allah wallahi sai ya zo masa rayuwarsa kuma sai ya gani akan yayansa akan jikokinsa akan rayuwarsa akan lahirarsa da duniyarsa Allah sai Allah yana da halatti wa kana abu umar fali sha'ararra ga shi shekara ne da mutuwa babansu da kwarai shi ta zama tsare su ba mutuwa ma kana rabuka ta shi kenan يتشي وقال وقال لسنا محمد بن بشار قال لسنا محمد بن جعفر قال لسنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى babun babu da ke magana akan at-targhibu kwadaitarwa bi sadaqa dangane da yin sadaqa da zakka duk aiki na alkhairi ya kamata mutum ya shiga ciki duk aiki na alkhairi ka shiga ciki kar a zo a ce ga wata dama ka san ita shari'a da yake addini sai ban mu ne a cikin duhu Ƙarshen ta Allah karatun ya karba bai karɓi sallar ba ƙashin da sallar ya karɓa ƙashin da alwala ya karɓa ba sallar ba ƙashin da ruku'in ya karɓa ko su judan ƙashin da sadaka ƙashin da zakar ƙashin da bin iyayen ƙashin da kyakkyawan makwabtakar ƙashin da kaza ƙashin da kuma ya karɓa duka duka ya karɓa wannan kaɗan ne daga cikin aikinsa wallahi ya karɓa duka a kowane ɓangare sai ya ƙwalla maka kira ka zo ka shiga cikin aljanna masu taimako aljanna masu kaza ya ce ya annabin Allah sai da abubuwa ce ya za a kowane duk za a kwalla masa kira ta wa'annan kofofin aljanna ya ce kai aikai makana daga cikin tsaye <laughs> to shi ke nan shi kalin sa'an an ibn yahya wa kalin sa'an abubakar ibn abi shayba wa ibn numayr wa abu kurayb kulluhum عن أبي معاوية ya يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن أعمش عن زيد بن وهب عن أبي zarin قال kuntu amshi ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam ce na kasance ina tafiya tare da annabi sallam fi haratil madina a tsakankanin duwar watsin madina man ce harra dutse kenan kan ba ma kekiya isha'an wato da daddare ko da yammaci wajahu abahu isha'an yabkun da daddare na'am wa na'anu nan nanzur ila uhud muna tafiya ne muna ta kallon uhud da sasaninsa fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya abazar ya kai abu zar ƙwale ce ƙuntu sun ce labbai ka ya rasu da ƙwale ce ma ku an na za ta inda da abu to na yi su a ce wannan dutsen na hudu ya zama min gwalagwale kuma su zama nawa ba ko su zama gwalagwale a gare ni ba amsa sa yi kuma a ce dinari ɗaya yammaci na wato ya kwana kwana na kuma a wata na dinari ɗaya a ni hakan ba zai bar ni ba illa dinaran an ka gama na rage wani dinari to sai dinarin da ya zama arsudu wanda na tsare shi ne dainin illa an illa an akula bihi fi ibadillahi hakaza ce ai dukiyar da wannan dukiyar da Allah zai bada zai bani gwalagwale na dutsen udu ai zan aikata da shi ne a cikin bayan Allah haka za wato yake haka da yake hasabai ne dai sai dunko ƙasa a kanin hannayensa ya ta miƙawa kai yin haka kai ma ungo kai ma ungo ya khairu min yadi su wabda hannun kyauta ya fi hannun bayan duk sanda mai bayan waye shi ne mawata bai karfa shi ne a ƙasa. Allah bayan karfa Eh, hasabai ne dai sai ci ko tsakanin hannayensa wa haka za an yami ne ce sai baya baya wani bangaren dama an gane ko wa haka za an shimali sai haka yin da jin kowa haka kaga in ba na nan na nan an gane ko ko ya zama ibara ce ka fara kula da makwabcin dama an gane ko kuma ibara ce harkar dama magana addini an al-yamini wa an al-shimali azin wabda bi man ta'ul an gane ko ko wato abda'u bima bada Allah bi an gane so ko ya zama ka fara yin haka dama haka hagu ma'ana addini jama'a kuma ko kuma ƴan uwa wadanda suka ƴan uwa ba Bani ta قالت ثم مشينا سمك gaba da Abu da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ja Abu Zar fa qalat ya Abu ya kai Abu Zar قال قلت فين لبيك يا رسول الله amsa wa kai annabin Allah kala ce innal aksarina mawadata ba mafi wadata a nan duniya ko da kalluna yawmal qiyama sune yan kaɗan wajen shiga aljanna sune yan kaɗan masu rabota a cikin masu a cikin su masu rabota yan kaɗan ne illa man qala haka za wa haka za wa haka sai ga wanda ya aikata haka da haka ya nuna masa wannan kyautai da aka bashi iba ya baya annabi ya baya annabi ya baya anan ba kowa Allah yake ba wa dama kuma Allah ya kyale shi da tunani mai kyau ba wani ba abokin sa kudda kudda kudda rago ko ce bacci ce take rago kawai sai ce ya samun position da shorin su a lokacin da ke da sunan sawaya a lokacin sai ai yanzu ga baki dai ma shi ai an canja yanzu shi sabon aboki ne abokin bakar da zai shi ne an gane domin gwamna ba ko cikin ba ce za abokin gwamna ba ko shi sa matar da suke da ita tun talalle duk abin da ka zama baya burge ta ba zai burge ta ba don ita ba wannan abin da ya kawo ta ba amma wata kayo daga baya ita ba gwamna ta sani tana auren gwamna ne ko malam an gane ko shehi ko alhaji ko famsa ko waye ka za shi take aure shi take aure ranar da wannan siffar ta tafi to ba shi zai ta ce to da ba wata kafa muke ba kara ita kuma wannan dama asalin miji ta sani asalin miji ta sani Allah kiyaye Ewa sai dai wanda ya aikata haka da haka da haka misal ma sanar fil marra fil ula irin abin da ya karo na farko ya nuna ya iba ya ba anan ya iba ya baya anan ya iba ya baya anan karshen ta ya cewa baka da wayo ka san kudin da suka fi daraja a wajen mutum wanda ka dauko za ka yi sai shi ne ce kai ana ba ka fito daga lockdown kwanan nan fa kuma ga barazana abin nan kawai zai sake kawo kuma kana ji kwanaki fa alhaji wani fa da ya dinga bayarwa yanzu ya rasa komai ba mai bashi sai shi ɗan toshe ma tunanin kawai sai ya ce kai ce zan da kira da iblis a yi alkoyi ba <laughs> <laughs> <laughs> so mu shi na muka gaba ƙarar ce ya abu ya kai abu zar kama an anta kama anta zura'an wani guri hatta ati ya ka hafi na zo maka ƙwada ce fan tsaraka annabi sallam ya tafi hatta ta wara a ya ɓuya bani har sai da ya ɓuya bana kan koshi ƙwada ce sana'atu na ƙato na gaba sai kawai na kama wani sauti ko wani motsi wasu mai ita sauti kuma sai na ji kamar sauti ana magana amma ba magana irin ta mutum ba قال ce fakulta sun ce ah la'anna rasulullah sallallahu alaihi na kuma ina da suka kamo annabi ne yadda ka ji kamar wata kamar magana hayaniya hayaniya kuma wajen da dare ne to ko wani abu ne ƙwada ce fahimamtu an abu sai na yunkura in tashi in bi shi in game ya ce ƙarfi sun mazakartu ƙaunar wucin suna ai ya ce mun ya a nufi na dawo la tabra karka bannan ta ake tafiya sama sai na sama sai na sama kan shafi ƙada ce fanta zartuhu na jira shi falamma ja a da ya zo zakartu lahun da zisa na sai ce annabin allah bayan ka tafi na tsorata na ji kamar sauti da wani motsi da kakama a yane ƙada ce ƙada ce za ka jibirin mala'ika jibirin ne a ta ne ya zo mu faƙari ce man mata min ummatika daga yau ka sani duk wanda ya mutu cikin al'umma ka la yi shirku billahi shay'a baya shirka da Allah da wani abu da khalqan nan zai shiga aljanna kawai kaida kenan ko kenan, sakon kenan bada ce kun da sai ce wa in zina wa in saraka ko da ya zina ko da yayi sata bada ce wa in zina wa in saraka ko da ya zina yayi sata zai shiga aljanna wannan aƙida da ake so a raba mutane da ita kowa yana dan gurinsa ko dan layarsa ko dan dodansa ko dan gunkinsa duka watsar magana komai ba na Allah ba ne ka duk abin da ke da alaƙa da tauhidi ka tsaya aljanna ce za ka shiga in dai kuma tauhidi قال وقال لسان قتيبة بن سعيد قال لسان جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال شيء kharajtu laylatan min al-layali a wani dare cikin darare na fito fa iza rasulullahi sallallahu yamshi sai naga annabi sallallahu yana tafiya wahdahu shi kadai laysa ma'ahu insanun ba kowa tare da shi qala ce fa sanantu annahu yakrahu an yamshi ma'ahu ahad yace sai na zaci cewa ko baya son yanzu ya kowa a tare da shi domin annabi sallallahu ba a fiye ganin haka ba amma sai na ya fito sai na naga cewa to kowanne shine yaso ke banta din nan shi kadai to yake cewa ƙalifa ja'altu amshi sai na dinga tafiya ina sanda fi zilil kamar a inuwar wata su suna tafiya fi gadin alamfa ko da bisani ba na ina ta tafiya a hankali to shi kenan faltafata sai ya waigo fara'ani sai ya gani sai wai gofar an sai gani bada ce ban hada waye wannan bakulta sai ce abu zar abu zar ne ja'alani Allahu fida'ak ya annaban Allah ni fa ina fatan Allah ya sanya ni zama fansa a kan ranka karayu ne in mutu na biyo ka ne ya annaban Allah dan tsare kamar sai inda zaka ba aya mun hakuri bare ce ya abazar ya kai abu zar ta'ala zo to bare ce ba mu shaitu ma'ahu sai na tafi tare da shi faƙali sai ce inda mukusiri na humul mukillun yau mal ƙiyama lallai masu yalwar dukiya su ne ‘yan kaɗan a ranar alƙiyama ‘yan kaɗan masu rabotarsu ma'ana ‘yan kaɗan ne masu rabota a cikinsu illa wani a ɓahu Allah khaira sai dai ga wanda Allah ya ba shi dukiya fana faha fihi yamina ruwa shimalahu ya cika damansa da hagunsa wa bayna yadayhi wara'ahu wawara abu ya cika baya da goma gabansa da bayansa ma'ana ya yi ya ba wannan na damar da na mai kamar da nuna a baya wa amila fi khaira ya aikata alkhairi da dukiyarsa qala ta famashaitu ma'ahu sa'a sai na yi tafiya muka tafi da annabi sallam sa'atan dan wani lokaci wasu sa'o'i wasu mintoci fa qala ta idil sahuna zauna anan zauna anan qala ta fa ajlasani ya zauna da ni fi qa'in a wani kwari ko wani kwazazzabo haulahu hijara a gefansa akwai dutse faƙali ne sai ce min ijilisa hauna zaune a nan hatta arji'a ilai kai ka tazo sai na dawo wajenka ƙwada ce fan ɗalaka fil harwa sai tafi cikin wannan duwar wasu hatta la arahu har sai ma da ya kule ba na ganin sa fala bisa ya daɗe an ni gabarin dawowa wajena faƙal lafsa ma na daɗewar ta ta tsawaita sun ma'ini sami'atu sai na ji shi wa huwa muqbilun yana mai dawowa huwa ya yaqul yana cewa wa in sarqa wa in zana wato annabi sallallahu yana mamaki ga kalma yana jinjina ta ko cewa wa in sarqa wa in zana wato koda yayi zina koda yayi sata kenan ko yayi sata koda yayi zina kenan to qala ce falamma ja'a da yazo lam asbir sai na kasa hakuri ba kullu sai ce na ya nabi Allah ya annabi Allah ja'alani Allah bida'aka ina fatan Allah ya sai in zauban sagare ka man tukul nam man tukallimu da wa kake magana ne fi janibil harra a wajen wannan dole da ka shiga ma sami'tu adan yarji'u ilayka shay'an ni ban ji wani yana dawo maka da amsa ba amma kai naji kana magana قال شيء ذاك جبريل أي جبريل عرض لي يزوم في wannan الحر أشين وانا دور وزن فقال شيء بشر أمتك كيوال أمك بشارة هذا وانا بيجي مكانتها ba shi kenan. magana tana da daɗi amma duk wannan labarin wani ba zai ji ba eh bashir ummataka kai wa ka bishara annahu yadda lamarin kiman mata wanda duk ya rasu la yushriku billahi shay'a baya shirka da Allah da wani abu da kan janna zai shiga janna. fa kun da sai ce ya jibril ya jibril wa in sarqa wa in zana ko da yayi sata kuma ko da yayi zina qala na'am yace mana haka ne mana qala ce kun da sai ce wa in sarqa wa in zana ni ma sai na ƙara cewa sai annabin Allah ko da ya zina ko da ya sata ni ma sai dinga wannan tambayoyi bada na'am tace eh bana bada ce fa kullu sai kullu sai karta wa in saraka wa in zana kaga shi ma bada na'am tace wa in shariba al-khamra ko da kuma ya sha giya to ba shikenan ba kaga ya ci ban kenan an gane ko a to amma to wannan shine aikin domin riyama na daga cikin shirka a yi riya riyama ka tana daga cikin shirka suna yi rama to sai an yi daga ciki eh. babin babi da ya zo fil kannasi na dangane da masu taska masu taskace kuɗi alkannasi na al'amwal masu taskace kuɗi wata galizu alaihi kuma saba azabu kawai da samun karshe da aka yi وقال السيد زهير بن علب قال السيد إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد العلاء عن أحنف بن قيس قال قدمت المدينة نائس مدينة فبين أنا في حلقة فيها ملء من قريش يتشي أول لغة في أنا في حلقة أنا تكن دائرة فيها أتشون أن دائرة ملء من قريش أكوي من يمن ينا قريشاوة إذ جاء رجل سيقى ونمتن يازو أخشن الثيابي mai mummunan tufafi ko mai cikurkudaddin tufafi akshanul jasad wato jikinsa ne ya yi cibiri-cibiri an gane duk fata ɗin da kaga cewa ba alamar ni'ima a jikin fatarsa akshanul waje mai mummunan fuska faƙama alaihim sai tsaye akan mutanen nan manyan ƙwarashen wanda faƙa ce bashirin kan nazina bi rumfin ka yi wa masu a ta taɓa kama kaman ba mai hankali ba ko ka yi wa masu tasgace dukiya bi rabfin da wani katuwar kamfa wata kamfan yi yuhma alaihi fi nari jahannam wanda za a yi wato za a sanya masa wuta a wutar jahannama an gane ko yuhma alaihi fi nari jahannam wanda za a wato za a dafa shi a wutar jahannama a sa masa ziga zigi ya zugu na wutar jahannama fa yudau ala lahmati sadi ahadihim sai a ɗora wannan dutsen ala lahmati akan nama sadi'a adihim na nonon ko maman ɗayansu ma'ana wannan dutse yadda ake yi in an bantaro shi ya zama wuta wuta ce ta jahannama sosai sai a bantaro shi sai a tsora wa mai wanda baya ba da zakka sai a tsora masa akan maman sa kirjin sa ina da sashi hatta ya khuruja wallahi sai ya kullu min wato min nuhudi ka tafi wato ka tafi daga tsakan kanin kafadar sa baya idan sa anan sai bata ta baya dutsen haka za a ta yi kawai da musiba a dinga kula da lokutan zakka in abin da baka sani baka tambaya ya za a ya za ya za ya za a dan kar wato Allah ya kubutar da bawa daga cikin wannan wani yana ganin ma kamar ra'in kansa sai ya ga dama sai haɗa shekara biyar goma ana bin sa ko kuma gashi har Allah ya ke shi da za a ce tattare ga abin da zai fitar kai duk wannan ha sai fara wa kansa abubuwa duk wannan to kuma kalli duk wannan aka ba kai kadai a zai kalli kanka ko ga rubin zane ne abu? ai ba zane ba ne domin zane ne wani ya fi ka zane in dabara ne wani ya fika in ilimi ne wani ya fika in ma mai kake takama da shi wani ya fika shi amma Allah bai ba shi ba gashi wani gashi kullun kwana sallah amma abin da zai tafi kullun sai kamar kamar ya mutu tashin hankalin sai ji an ce a ba da kudin shuga ko ko ko gero ya kare tashin hankalin sa kenan amma kuma ga yiwa Allah da'a sai Allah ya hana shi kai kuma ga shi ba sallar babu salatin kuma an dauka an baka to wani tsari ne na Allah ya kamata mutum ya dinga auna kansa akan abubuwa kuma ka sani duk sanda kake jin cewa za ka yi wa Allah ƙyashi to wallahi ka sama matsala domin wannan abin da kake Allah ne ce abu tattore kake meme a ciki mutane sun sha su fitar da ga abin da zai fitar yake cewa wa yudau ala nuqdi katifaihi sannan kuma za a sanya masa wannan dutsen daga akan kanin kafadarsa daga baya hatta ya mutu har sai ya fito min Allah ya sadiyayi daga wato naman mamansa ta gaba ta kirji kenan ma'ana za a sa ta gaba ya fito ta baya a sa ta baya ya fito ta gaba Allah ya samu cika da imani ya zalzalu haka zai yi zai ta shiga cikin jikin yana kuma girgiza jikin yana kone abubuwan jikin haka za a ita yi ƙwale fauda an ƙaumur usahu sai mun mutane na kudin shawar da suka ji ya faɗi wannan magana sai kowa ya kasa da kansa fama ra'aitu ahadan minhum a ilayhi shay'a wallahi ni dai ban ga mutum ɗaya da ja musu da kalma bin ja'a na ba wanda ja musu da kalma ɗaya to ba da ce fa'adbara sai mutumin nan ya juya wata ba a kuma sai na bin shi a tajalis ila sariyatin na gaji ya zauna a jikin wata fila wani ginshiki na gaji ya zauna a wajen fakulta sai na ce ma ra'aitu ha'ula'i sai sai ce ina ganin wa'annan mutanen ba. ban suna ganin kamar ba su ji daɗin abin da ka faɗa ina jari ma sun kyamata abin da ka faɗa musu eh naga kowa ya yi maka shiru gama ba su ji daɗi ba قال شيء إن هؤلاء لا يعقلون شيئا يتعب سلان كذي أي قال شيء نعشى بريقاتي قال بيهم طبق دكوتين الله شين يهندي أبو ذري أبو ذري جباري kaga shi ne mai shiga nan suna ba wani shi ɗauka wani mafi ya ce ai wani mutane la ya aƙilu na shi ai ba su da hankali inda khalili abul qasim sallallahu alaihi wasallam lallai ba daɗi na baban alƙasun sallallahu alaihi wasallam da'ani wata rana ya kira ni ba a ajabtu sai na amsa fa qala ti atara uhudan kaga dutsen uhud din nan fa na sai sai na duba ma alayya min ash-shamsi da na duba sai annabi sai ce mai ce ma alayya min ash-shamsi wa ana azannu annahu yab'athuni ko ya ce ma alayya min ash-shamsi yace kamar wata kalma ce suke faɗa kamar ka ce musibar ta same ni idan abin da na faɗa kuskure ne in abin na da ya cewa Allah wuce ba aike ni na yafi hajjata lauci wata buƙatar ta sa a ce a ce na ba birge ba a ce ina da kwatankwacin da su ne na

ba sa hankalta komai to a ah, an tara adadin kudin da ba a tare da wajen aikin tsarkai suka ana maganar harkar Allah ne amma kuma a harkar take wata Allah ba ana rinsa ido a abinda ake so a rinsa ido a abinda ake so in harkar duniya ne a ba ba matsala ita ba ba wani wato auditin da za a ko na a ci ko ana neman auditor a ba anan ba kowa kowa ba ba wani magana abin nan Allah ya shi mu malaka ce kun ta ce malaka wa li ikhwatik min quraish la ta'tarihim wa tusibu minhum yace sai na ce masa in ji kai kun san shi Abu Zar Gibari magana tana tsayi a ƙarshen rayuwarsa koma ya arraba sa wani kawai ne a madina shi ya rabu da kowa ma ya ce shi a tsaye dama alif salam ya ce za ka mutu kai kadai saboda shi yana ganin bayan alif salam ya rasu har lokacin zuwa na usman aka tura da zauna da a al-mashka sun kasa jituwa ya dawo wajen na wato usman na usman suna da rasu an gane sai cika mutane bayan an salam ya kuma duk sun koma sai a wajen ce to da ya ce to lokaci bayan lokaci idan ta dan kama yakan zo shigo yan uwansa ka su ziyara to sai qais ibnu ahnab wato al-ahnab ibnu qais yake ce masa sai na ce kunta na ce malika wani ikhwati me ya same ka da yan uwanka min quraish na qurayshawa la ta'tarihim baka zama da su ka fita ka bar su wa tusibu minhum baka zauna ka ku zai ku ta kuɗe dai ne yake nan qala ce la wa rabbika la as'aluhum an dunya yace to mu zo zo na da su a mi ba ni ba duniya su nake wala an kuma zo da wanda nake neman da karatu na ga bijira hatta alhaqa billahi wa rasulihi ku banna inda nake hanga da Allah da manzansa eh, wannan sama abin da ya yi zauna da an gani hadisi kisai musulmi an gani يجي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من مؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم مؤمن عندك يتشاكل إيه إيه هذا متعني هقولي أكل جتكلف شفاء الخير بيد واندا بايا تشاكل إيه إيه البلد دولة شي دان أدن an halitta shi don da yana da cuta yana da yana da alkhairi yana da shari amma kullum abin da ake so a galabiya ake zama da mutum me yayi mafi rinjaye nasa mafi rinjaye su kai shi kira sai a zo da shi dama ba a yi shi mala'ika ba ba yi shi annabi ba ko ba ka ba mala'ika da annabi shine ba zai kuskure ba Ko waye ai mu wasa da ake hasanatu sayyi'at ka ce wani ka samu wani da za ku zauna da shi ɗari bisa ɗari a ba zai ba sai da ka koma cikin mala'ika wanda shi amma ba zai taɓa yiwa ka zauna shi yasa ahlus sunna hatta akan sabai ba su da dariƙar tabari dariƙar tabari wato kuwa su wanke sabai su ce sabai ba su laifi ba ka bani sabai suna laifi Allah ya yafi shine mali jarhin bi tun ilamu ko da sun yi laifi Allah ya yafi ko da sun yi laifi Allah ya yafi musu amma sabai suna laifi ko Allah ya yafi musu bisa duk da kaji Allah ya ce sabai sun yi kufuri a nan sai ga aya gaba Allah ya ce ya yafi musu so da ka kenan a ce wai ku kuna tsarkake sabai kuna mai da su mala'iku ba haka bane ba wani ahlus sunna wanda yake wanda ya san abin da yake sahabi ba ya lifi a suna lifi eh sahabbai suna lifi na'am قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا الأشهب أبو الأشهب قال حدثنا خويل نعم خليد العصري عن الأحنف ابن قيس قال كنت في نفر من قريش أنا cikin wasu tawaga. sun kusa jama'a na ƙurashawa famar abu zar sai abu zar gifari ya zo huwa ya kule cewa bashir kanafin ko alkani zina ka yi wa masu tasgace dukiya bishara kayyin da lalas da za a yi musu an gane fi zuhurihim a gadon bayansu ya kharuju wannan lalas ɗin da za a yi musu zai dinga fitowa min jinubihim ta gadon baya wa bikayyin kuma kai musu wato bishara duk da cewa wato malaman buzu suka cin an ce bishara akan shari ta ce ka gwaba musu magana an gane ka gwaba musu magana bikayyin da wani lalas da za a yi musu ko sakiya min kibali aqfa'ihim ta ɓangaren wato ƙeya ƙeya su ya kharju min jibahihim wanda zai fito ta kuma goshi a aqfa shine jam'i ne na alqafa shine na qiya ana ce summa ha! mutumin nan da ya faɗi wannan magana ya gaya musu wacce magana sai ya tashi yin kura tanaha sai ya matsa daga inda suke an gane ko ya tashi ya miƙe nisa da su faƙa da ya je zauna a gefe can wajen jikin wata sariya kamar da ya gabata ƙara ce kuntu san ce man haza waye wannan wani suka ce haza abuzar? ai abuzar ne eh qala fa qumtu ilai ni sai na tashi na je wajen sa shi wannan al-ahnaf ibn kai babban sa babban tabi'i ne fa qultu sai na ce ma sami shay'un sami'tuka taqulu qubayl yace da Allah mai ji kana faɗa ne dazu qala ce ma kuntu illa shay'an ba komai na faɗa ba a'a wani abu ne na faɗa sami sami'tuhu min na nabiyihim da najiyo shi daga wajen annabinsu sallallahu alaihi wasallam qala ce qultu sai na ce ma taqulu fi hadha al-ata ya ce me kake faɗa akan wannan kyaututtuka da ake mana kan misali a ce baitulmali za a ɗauki dukiya an ba mu ma karɓa ko kuwa shi ya ce abin ma baitulmali shi ba zai karɓa ba gaskiya ga sai dina usulun ce gaskiya ni ba zan karɓa ba sai dina auye ma a can haka da suke da mashika sai ce shi ba zai karɓa ba ayi ayi a ce ga kasanta shi ya ce wallahi ba zai karɓa ba ba ya karɓar dukiyar gwamnati <laughs> wai bai fa ya dawo nan to ai shi ne wai kaji ka duba idan ba kwa karanta hadisi shine maganin yan shi a hadisi cewa suka yi wai sai na Usman ne kore shi a rarrabaza ka duba wannan hadisan ga shi da kansa yake zaba kansa ce shi ba zai zo cikin jama'a ba ko ba ka ba amma cewa suke a yi saboda wai zalunci sai na usman wai korar sai wai saboda yana wai ya ga dan uwansa ya gaskiya a damashka da ya faɗa duk gashi nan shi ne aka tsane shi sannan aka dawo nan ma madina shi sai na usman ya ƙara sa mai karan tsana kaji ka قال تتي خذوا ككربا Sai ce kai ka سيتي Ka ji ko. a lokacin da sai ke yake ga Ahnab ibn Qais yace idan gwamnati ta baka abu ka karba an gane domin yau akwai taimako a cikin wannan abu su ba ka karba eh fa in kana samanal to to lidinika fada'ahu idan dan ka siyar da addinin ne ka ba abin da ake ka karba amma ka ce maka ungo wannan karbi ka karba an gane ko an ce ga tallafin kaza tallafin kaza tallafin corona ku karbe abunku. cewa ka kaje na sallah ko azumi kudin ma ka san daga inda suke kare ba an ba kudi ba ruwan ka ne ka ciro ka je ka ce ba za ka karba ba haka aibata wanda bai karba ba wannan shine idan ce gwamnati tana zuwa ta wani abu yan kasa da shawarar mutum yana da dama kai ma kasar ka ce ka je kai ma ka fi karba kwarai da gaske ba mu gana gidajen ci a ciki duk abin da aka ce gwamnati tana yi sai kaga za kana da dama ka je kai ka je ka gida don ci ne ka ce ba za ka yi ba wannan da wannan yan kudu suka yi mana nisa galibi wasu yan kasuwa suna nan akwai shaidu da yawa yan kudu suna nan tun daga maganar shuwafi da shauransu da aka dinga yi da ke mutanen mu ba sai su ne ba fa ake wayewa amma su sun daɗe dama suna karɓa karɓar wa'in abubuwa kasuwancin sai ga dama gwamnatin ka ce gwamnatin amma sun fi ka mora sun fi dama tun da galibi sun fi ka bibiya irin wani abubuwan da wayewa a kai ba su suka da ake cewa da a bayan gwamnati waye-waye su suna karba a ce ga kuma non intanet wato wa kredit da za a ce za a bayar ka je to kai baka ka shiga karba ko da ce wani abin kaga cewa kamar siyasa siyasa waye da shoransu, na gaske sai ku je ku abin nan wani abin ba za a san mutane su tabin layi ba a ce ku tuntuni ma an gama maganar kun ga sanda kun kafa layin sinima an fara cin moriya abu to Allah ke babun babu yake magana akan alhasu ala nafaqa kwadaitarwa akan ciyarwa ciyarwa ciyarwa dan Allah mutun ya kula da wannan idan kana da iyali abinda Allah ya hore maka ciyar da su za ga malam gida malam gida gida gida ta dura an jima in kaga an daina tambaye tambaye sai sha biyu dare yayi kuma da ba za a ce ne za a dafa ba gama ma miƙa ba a kane ko kuma kullum dan hutun ma da ake tafiya ba wannan irin yadda ake cewa tafi hutun makaranta kaza kaza kaza to gida ba hutu kullum ne muddul haya to wannan ibadar ba ku ke yana ciki ko <laughs> yake cewa wata mun fiƙi bin khalafi da kuma yin bishara ga mai cirwa bin khalafi da ninkin ba ninkin da ribanye da Allah zai bashi da Allah ku ji wannan wallahi Allah shine yake cirwa Allah shine yake cirwa kar ga cewa asara ce ka dinga toye uwar gida ba haka bane wallahi tallahi Allah zai fito maka da shi ta wani gurin Abin da Allah ya ware maka a ci masara a ci daɗi a ci daɗi a ci a ci a gyatse yau in ya samu a ci naɗe da mai ba ba a ci kaza jibu zabi ba ta a sha zuma da ta kaza kaza ba a yi jikan kwaki wannan shi ne tsarin rayuwa duk abin da Allah ya bayar abinci ne an gane ku duk abin da Allah ya bayar a karba a cikin fiqh ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها sai أكأشي تتي سيجعل الله بعد عسر يسرا كاجع ne. da sannan Allah zai sanya yalwa bayan kunci kaga a ƙarshen ayi in faki in kana ce wani ƙyar Allah ce ka bari za ka yi ka shafi wallahi zan baka kai hakuri kawai za samu ya kwantar da hankali قال لسان زهير بن حرب قال لسان محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يتشي قال الله تبارك وتعالى الله يتشي يا ابن آدم يا كي دان آدم كجوت جرم ماوا يا كي دان آدم أنفق تير أنفق عليك نما ذن تيدك لا إله إلا الله فعل الشرط أنفق جواب الشرط أنفق عليك إنك تير ذن تيدك in ka ciyar zan ciyar da kai to shi sa sanda kake miƙa mata in ba a siyi magin a siyi gishirin ka so kana miƙawa Allah ya saka dinga halatto Allah a ciki sanda kake wannan Allah sai ya bayan ya cafe ya mulmula shi ya mulmula shi sai ya miƙa mala'iku ba kai kake gani ka siyo masara kwano daya mala'iku masara su gani kwano 700 haka yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas haka za a rubuta maka ladan shi sa mutum zai tashi ranar alkiyama ya gala daddaki yansa ma mai yi ka yi sadakoki ba baka san adadin su ba eh yake cewa wa qala ce yaminullahi mal'a ku sani hannun daman Allah a cike take da arziki wa qala ibn ne yace mal'anu ko mal'a ko mal'ani idan ka ce mal'a daga am la'u mal'a ko baka ba an gane ko to suke cewa hannun Allah mal'a a ciki take wabin numairin ya ce kuma mal'an saha mai yawan kyauta ne la ya ribu ha shai'un babu wani abu da yake tauye wannan abin da yake cikin hannun Allah babu al-laila wannan har dare da rana ba abin da ya tauye shi ku yi ku yi Allah yana ta ku tai ba ku wallahi ba wani abu da zai ragu ka duba har yanzu kaza tana eh, eh, ta yi kawai ke kwanci ya har yanzu Allah bai gaji da wannan abu baya gajiya har yanzu a halicci bayi a yanzu a ce da bayi har yanzu ake azurtawa a yanzu a kashe kullum min huwa fi sha'anin a kullum a cikin aikin ake ba a gajiya sanda ka zo yi ka dinga tuna Allah za a samu karancin shahna ko gaba tsakanin iyali na baki kin lalata kaza kaza kaza kaza kaza ba ce kuma te barna ba la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbika farqabu wa la tusrifu innahu musrifin kutu ku shafa ku barna Allah baya san masu barna an gane ko amma fa Allah ya ce qul man harrama zinata Allah allati fajja li ibadi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladina amanu bi ayati خمس القيامة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وابتق فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك wannan duk ka sani cewa ka Allah ne ke baka ma na kasat malumin sadaka wata dukiya ba taɓa toyewa ba saboda ana ba sadaka a ciki hadisi musulmi وقال الإسلام محمد بن رافع قال الإسلام عبد الرزاق بن همام قال الإسلام معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهم بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي ألا يتمن أنفق أنفق عليك ألا يتمن كثير ذنك يدكي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملآ هنن ألا أشكتك لا يغيضها ba wani abu da yake tauye ta sha'ul layl wan nahar me yawa kyauta ne dare da rana ara'aytum ku bani labari ma faƙa za ku iya lissafa adadin arzikin da Allah ya ciyar muz khalaqa samaa wal ard tun da ya halicci sama da ƙasa eh za ku iya lissafawa ai ba za ku iya lissafawa ba ba za ku iya cewa ga su ga yadda yake ba a yanzu adadin abin da muka cinye na arzikin Allah a zaman mu da za a lissafa wannan numfar kuke wannan wannan da wannan ne da mu iya dinnan da muke zaune a nan wallahi hankalinka zai tashi amma zai toye shi ne ba zai toye shi ba eh kuma duk yawan kuma rayu sun fi ku yawa guda ɗaya da fifike guda ɗari shida an ga ra'a jibril wala musitu miya janah an gane shi sama wa huqalaha an ta'id sama ta yi kara, ya tantance ta yi ƙara akwai nau'i na mace babu wani gurin wato gurbin yatsa hudu da yake sama face akwai mala'ika da ya juda a wajen nauyi mala'iku yake cewa fa innahu lam yaghid ma fi yamini har ya fitar daga halittar sama da ƙasa zuwa yau abinda yake hannunsa har yanzu bai ko dan sofa ne bai ragu ba kai kai kai kai kai lamarin Allah akwai tsoro ba. حديث أبو ذر لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر na farkonku da ƙarshenku da mutanenku da aljanunku da za ku tattara kowa ya roƙe ni iya karshen buri an ɗauka an baku wallahi wannan ba zai tauyi komai a wajen akan abin da ke wajena ba sai dai kawai a ce kamar allura ce a zira ta a teku a zari abinda ta tauyo to wannan wannan Allah din ba shine ya kamata a kulla alaka da shi ba wanda arzikin sa baya lalacewa ba a saki kowa kama Allah a saki kowa kama Allah Allah zai muku komai ku dogara da Allah faftagu inda Allah rizq mutum ya dogara da Allah kyautar Allah fa wata irin kyauta ce wata ta kai ba mata lissafuwa ko ba kawai shiri ne ko na abu a'a da baki ake yi da wata kalma ce don hankalin kai kawo ne inna ma amuruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kafin kafin ta daure nunin ma an an kare to me ake jira me wasa da lamarin Allah dare ɗaya Allah kan yi bature eh kware da gaske wa وعرشه على الماء al'arshinsa a kan ruwa yake wa biyadihi al'ukura alƙabu yarfa'u wa yakfib ya ce a hannunsa ɗayan kuwa Allah yake dinke halittarsa ga baki ɗaya an gane ko wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah wa samawati matwiyatun bi an subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yace yarfa'u wa yakhfidu yana ɗaukakawa kuma yana dankofarwa haka kullum kullum min huwa fi sha'ani eh a koda yaushe a cikin sha'ani ake ba yau fata yi ne ba yau din sa'a ake nufi eh ba fadlun nafaqa 'ala al-iyal babu da ke magana akan falalar ciyar da iyali fadlun nafaqati 'ala al-iyal falalar ciyar da iyali a ga amarya ta fito ko uwar gida ko kwari an gane ko ko balwai an gane ko amarya uwar gida kwari balwai haka yake a hausa a kaga wa'annan duk wacce ta fito da zara an ganta da cewa tana cikin ni'ima kai ma abin alfaharin ka ne duk da cewa ba a yi cewa alfahari abin goyi ka gode wa Allah ne ka gode wa Allah ne a ga ɗanka yana cikin walwala matarka tana cikin wani ta sa zabi tana ta cinye ma kuɗi ka leko tana ta tona ƙashi kanka shi ke shiga daki ke ta kofa karka shiga gida ka je kai ta kofa kana cewa wai kai kaza kaza kaza a kai haka eh <laughs> ya ce haba haba ba godiya kaza kaza kaza to ai dama ai an riga an gaya maka su ko an gane ko yake cewa ce na kunna takfurna takfurna takfurna da ce aikfurna billah la yakfurna al'ashir su ne miji wato butunci da ba ya faɗa za su lau a hasanta ila na dahar su mara'at minka ma ta kara qalat ma ra'aytu minka khairan qat hadisi an ibn malik ce sai bukhari muslim da za ka shekara 30 40 50 kana ranar ce to tun zuwan gidanka me aka iba in ba wahala ba eh, in ba ma an so ga danka sai a yaɓa masa magana kai zo ka kaza masu gadin mutuwar zuciya <laughs> eh eh eh ta ce masu eh, wannan abin naku ku dai kun san inda kuka gado amma mu dai ba a dangi mu ba duk ba kai ake guga <laughs> eh. to duk da dai an gaya masu da kan ka san matsalar da ba a faɗa ba ne ake da matsala amma tun da an ce gashe da yake ba su ba su wani shi ne ba su kai ka nemi ladanka a wajen Allah ka kodo kuma kai ƙarshen da ka ce za ka yi saki a wata za ka kama gwari ma ƙarshen ta wannan ita kuma wata ba a zana a kama gwari ma wancan ƙarshen da ka ce za ka yi saki to ba a haƙura a zo na a ta ba su watan wata rana Allah zai nufaci su da su gyara wannan kenan babu fadlun nafaqa babu da ke magana akan fadalar ciyarwa al-iyal ga iyali wal mamluki da kuma wanda ka mallaka bawanka ko yaron gidanka wa ismu man dayya'ahum da kuma zunubin wanda ya tozartar da iyalinsa aw habasa nafaqatuhum anhum ko kuma yake basu abincin su ashe hatta ka ajiye iyali ka hana su abinci kana gani kana uban su ko ke ci uwar su wallahi tallahi kana da zunubi domin ba kai ka kawo su ba wani duka min kasbik in ka san ba za ka bashi abinci ba ka bugo shi kai ka ta kyankyasa kai ta kyankyasa kai ta kyankyasa da ka san baka shiri ba sai ka kyankyasowa shi ne dole ya hana babu dalili ka bar ɗanka bai karatu ba babu dalili ba ba dalili baka bar ɗanka ya ci abinci ba ba dalili ka ce baka ba wa ɗanka sutura ba fa ba fa dalili ba Kai iyayen ka kawai ba ce sai ka yi abin da irin wane ba inda matsalar take in ka ji mutum ya ce ya kasa abu galibi na wani ya kasa amma kowa Allah ya sa ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum aw yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum kowa ta ya ce bai iya ba ma'ana tsallake ta wato dage amma kowa a yadda zai rayu Allah ya tsara masa da zai وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كوا مثلا آنسا آه مثلا تندع الهجواني سيناي har fa gasa kuke wajen sa ku a nasiri fa kana iya biyar ta dubu goma goma sai ka ci an buɗe ta dubu saba'in saba'in kai kuma albashin ka dubu ɗari ne sai ka ci kai ma sai ka sa ka guda biyu ta dubu saba'in saba'in ai ba ai akwai loan da za a bayar akwai eh, wani eh, annual waye waye da za a bayar <laughs> eh قال أصحاب الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع قال دسا حماد قال دسا أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل أفضل دينار مفي mafi falalar dukiya ko dinari ko kuɗi da kake da shi shine yunfiquhu ar-rajulu da mutum zai ciyar da shi to shine dinarun yunfiquhu ala iyali ma'ana mafi alkhairin duke da zaka ciyar to ita ce duke da zaka ciyar da iyalinka da yake cewa wa dinarun da kuma kudin da ya zama yin fiqhur rajulu ala dabati fi sabilillah wanda ya ce da dabbarsa dokinsa ko raƙuminsa wanda ake zo ake yada kalmar Allah da shi ka kenan dukiyar da aka sa ta addini bayan da ce da iyali saura kuma addininka wa dinarun fiqhu ala ashabi da kuma dinarin da zai ciyar da abokansa fi sabilillah waɗanda suke zuwa su yada kalma addini da shi ba abu kilaba abu kilaba ya ce wa bada bil iyal sai ya fara da iyali kaga annabi sallallahu ya fara da iyali ba abu kilaba ya ce wa ayyu rajulin a'zamu ajra min rajulin yunfiqu ala iyalin sigarin yace ai ko wane ne ko ka ce ba wani mutum mafi girman lada min rajulin fiye da mutumin da ya zamo fiƙo ala iyalin sigar wanda yake ciyar da yaransa ƙanana yu'iffuhum wanda ya kame su daga ban roƙe-roƙe aw yanfa'uhum allahu bihi ko kuma Allah ya amfanar da su da shi wa yugunihim kuma ya azurta su da shi mun zo kan babi to qala sabu bakar ibnu abi shayba wa zahir ibn arbin wa abu kuraybin wa nafs li abi kuraybin qalu hadatha waqi'un an sufyan an muzahim ibn zufar an mujahid an abi hurayra qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam madha alaihi wasallam yake cewa dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinarun da kace da shi wajen dauka tafarkin Allah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba da dinarun da kace da shi wajen yanta wuya wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin da dinarin da ka ciyar da shi ga miskini wa dinarun anfaqtahu ala ahlik da dinarin da ka ciyar da wato iyalinka da shi a'zamuha ajra wanda yafi girme yafi su girman lada allazi anfaqtahu ala ahlik wanda ka ciyar da iyalinka kun ji fa na ciyar da iyali al-Sa'id Sa'id ibn Muhammad al-Jarmi قال عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن حيئا خيثما قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيقة قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته wato wata rana muna zaune عبد الله بن عمرو بن عاص إذ جاءه qahramanun lahu sai mai ya shigo fa da kala sai ce masa fa kala ce a tsaitar raƙiƙa ƙutahun ka ba wa iyalan gida ko bayan gida ka ba su abincinsu ba da lati ce aiban ba su faƙa ce fan ba a tsayin je ka ba su domin maza alisar mai ke cewa ka fabil mari isman ya isa mutum babban zunubi an yi habisa ya ɓuya ya ɓoye abincinsa an manya mulki kutahu ga wanda ya mallaki abincinsa ma'ana babu zunubi mafi girma ko ya ishe ka zunubi a wajen Allah wanda ya zama wajibi ka ciyar da shi kuma ka ki ciyar da shi akwai zunubi ba ciyar da shi za ka ki shi, ciyar da shi za ka ki shi. ai da mutum da ka zo Allah ya dauki ya rataye nauyinsa akan wuyanka ne ai ko gwamnati ka haifawa, gwamna ka haifawa, ko shugaban kasa ka haifawa wai da karatu ai ana daga abuja ne an ce za a raba abin da mai da bungunan kaza ka san haka aka je wannan da can to allah ke shi mu to mu bar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد